en plus de la bravoure et de, la compatibilité des forces de défense et de sécurité, il est indispensable que la population soit mise à contribution. Da yake jawabi a yayin bikin bude taron shekara-shekara ne, shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Usaini Tinni ya sanar da shirin aikewa da tawagogi zuwa illahirin jihohin kasar nan don faɗakar da al'umma buƙatar samun haɗin kansu a yakin da dakarun gwamnati ke kafsawa da 'yan ta'adda. de par ses prérogatives constitutionnelles, a décidé d'aller à la rencontre de toutes les populations du Niger pour écrire avec elles les voies et moyens permettant de mieux aider les FDS à déloger de leur sein tous les ennemis de la paix. Sabon salon da Boko Haram ta bullo da shi a yayin hare-haren da ake fuskanta a 'yan watannin nan a yankin Difa, wani abu ne da ke buƙatar tsaurara matakai don dakile dukkan wani yunkurin bazuwar wannan matsala zuwa wasu yankunan na daban in ji shi. Dan majalisar dokoki Lami ne Haruna na daga cikin wakilan al'ummar yankin Difa a majalisar dokokin Nijar, saboda haka na nemi jin ta bakinsa a game da wannan yunkuri. Ba a je a gaya musu ba, a ɗauki matakai waɗanda zai zamanto tsaro ya tabbata ga talakoki. Abun da za su ci da aiki da za su yi kamun kifi ne noma ne kiwo ne ya zamanto suna iya su yi shi a cikin kwanciyar hankali in ba wannan ba aka je musu da su kana iya ka gaya musu a ku da sojawa ya kamata ya zamanto hulɗanku guda ne amma sai sun ga a ƙas lallai gwamnati yana kokowa sosai amma 'yan boko haram yau sun sauye salo yadda suke zuwa su kone gidaje su kace mutane su kashe dabbobi da sauransu sai an sake zama an sake dubawa ya ne menene ya kamata a yi lura da yadda matsalar tsaro ke mayar da hannun agogo baya a dukkan wasu ayyukan da suka shafi ci gaban al'umma ya sa 'yan majalisar shan alwashin fitar da talakawa daga kangi kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa sama'ila hatim mai aya ke bayyanawa dukkan abin da ya danganci ci gaban al'umma na mu na ƙasa baki ɗaya ‘yan Allah yarda da sunan mu na majalisar dokoki za mu kawo goyon baya bisa gari shi don saboda a ga an aiwatar ma talakawa an aiwatar ma ‘yan ƙasa na abubuwa na shugaban ƙasa baki ɗaya. Satar mutane domin neman kuɗin fansa da kisan kwararen kula da jami'an tsaro ko cinnawa gidajen jama'a wuta haɗe da kai harin kunar bakin wake na daga cikin hanyoyin da boko haram ke amfani da su a wannan yaƙi da ya tilasta wa dubban jama'a tserewa daga matsugunansu duk kuwa da irin matakan da gwamnatin nijar ke ɗauka sabili kenan ake ganin buƙatar samun haɗin kan talakawa don tashi aya da tsakuwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar